Masu sauraro da saduwa a wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarun. A yau da sai ne aka saka usul ɗin fasalin tsarin kai agaji ga al'umma a ƙasar Nijar na shimfiɗar shekara ta sha 2018. Tsangayar ƙasa mai dubarun lissaye-lissayen harkokin jama'a ta wallafa wani sakamakon bincikenta. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji ire-iren matsalolin da kwamin ɗin Uru Gelajo ke fuskanta amma sai bayan kun sha labaru. To madala yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A nan yame yau da saye ne aka hukunce aka wato gabatar da saka usul ɗin tsarin fasalin kai agaji na gaugawa ga al'umma a ƙasar Nijar a can harabar firaminista shimfiɗar shekara ta 2018 miliyon 338 na kuɗin dola ake buƙatar a samu domin agazawa mutum miliyon 1,800 a ƙasar Nijar a cikin jamilarsu wato mutum miliyon 163 na yankin Difane kashi 48 bisa ɗari kenan ga fasarar bayanin ya bilan mamman ɗaya daga masu jagorancin tsarin. Fasalin karɓar bukatocin al'umma tsari ne na kawo tallafi da dukkanin ƙungiyoyi masu hannu da shuni da suke dafawa Nijar suke shiryawa duka shekara domin kawo tallafinsu ga al'umma da suke cikin matuƙar buƙatar agajin gaggawa. Kuma wannan tsarin ya ƙumshi fannoni da dama tun daga ƙarancin abinci, tsaro da kuma kiwon lafiya da sauransu. Mun duba fasalin yankunan da suke da matsaloli kamar misali matsalar tsaro yankin Difane ke kan gaba da kuma wani yanki na arewacin jihar talabari da Tawa. Abin da ya shafi karancin abinci kuwa duka yankunan ƙasar nan ne abin ya shafa, amma akwai wuraren da akwai dama-dama. Amma duka wajajen da suke da matukar bukata za mu kai musu doki. A gaida Mutari Muhammad da fassara. Tsangayar ƙasa mai kula da dubarun lisaye-lisayen harakokin jama'a a jiya da maraice ta wallafa sakamakon bincike aji na hudu bisa ga sanya sarari tsakanin aifuwa da aifuwa. A kai za a gudanar da taron canza ra'ayi na kwanaki biyu bisa amfani da ayyukan da suka huto tare da abokan hulɗa a nan birnin Yame. Suleiman Alzuma, shugaban tsangayar, ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Binciken ya shafi iyalai da ma'aikatun kiwon lafiya. Aikinmu shine tattara alƙaluma bisa amfani da magunguna na dabarun saka sarari wajen tsarin iyali, inda mun yi la'akari da cewa an samu ci gaba wajen amfani da magunguna na saka sarari tsakanin haihuwa daga kashi goma sha shida bisa ɗari zuwa kashi goma sha takwas bisa ɗari. Sannan ƙididdiga ta biyu da muka yi shine iyalai musamman ma mata sun fi amfani da magungunan zamani wajen dabarun sa sarari tsakanin haihuwa fiye da dabaru na magungunan gargajiya kamar yadda muka sani idan aka ɗauka fular mazakuta da dai sauransu. A wani fanni kuma babbar sabuwar asibitin ƙasar Nijar a ranar Litinin da ta shuɗe ne ta karɓi manyan likitoci na ƙasar China da aka kawo domin tallafawa ma'aikatan asibitin da ke nan kamar yadda ministan kiwon lafiya ya faɗa. Fara minista Birji Rafini ne ya tarbe su wannan ƙwararrun manyan likitoci na fanni daban-daban za su zama a ƙasar Nijar ne bisa yarjejeniyar hulɗa ta tsakanin ƙasar China da ƙasar Nijar bisa babin kiwon lafiya. biyu ga watan Ogista 2016 ne aka buɗa wannan babbar asibitin ayyukan kuma sun soma ne ranar 24 ga watan Nuwamba 2017. Mu ƙetara ƙasar waje a ranar Litinin da ta shuɗe ne aka kammala zaman taron ba da horo na ƙarfafawa matasa saba'in da biyu gwaninta tsawon kwanaki talatin wa'anda suka fito daga ƙasashe goma sha uku na nafiyar Afirka ta yamma. Taron ya gudana ne a can Santar Regional Sangai da ke birnin Porto Novo ƙasar Benin. Ƙungiyar tattalin arziki ta ƙasashen nafiyar Afirka hannu da hannu da Santar ɗin da ke girke a birnin Burkina Faso wato wagadugu a birnin wagadugu kasar bukuna faso suka shirya da wannan taro asumani shina yaya taron ya kammala Matasa maza 48 da 'yan mata ashirin 24 ne suka sami takardar shaidar kammala karɓar horo. Horon da aka soma a ranar 13 ga watan Janairu na 2018 ya bai wa matasan masu shekaru 18 zuwa 35 damar ƙara ilimi a fannin fasaha, aƙida da kuma tsare-tsare a cikin ayyuka daban-daban, musamman noman garake, kiwon kifi, sarrafa kayan abinci, kiwon dabbobi da kuma ayyukan hannu. A ƙarshen taron kowane matashi ya tanadi fasalin aiki tare da samun kayan aikin da suka dace da fannin da ya samu horo da kuma kuɗaɗe dole dalar biyar na Amurka kwatankwacin jikka hamsin na sefa domin su yi amfani da su a cikin ayyukan da suke yi tuntuni ko kuma suke shirin farawa. Mu komo a nan birnin Yame, a yau da saye ne a can Palais de Congrès na nan birnin Yame a kaso ma ayyukan zaman taro na ƙasa da manyan masana za su amincewa tsarin sabon numfashi ga al'adu. Profesa Ado Muhammad jagoran jami'ar Tawa ya yi wa Asumani Shina ƙarin bayani kamar haka. Tsarin jaddada al'adun Nijar ya ƙumshi inganta al'adu na ƙwarai domin ci gaba mai dawwama na ƙasar Nijar. Shi kuma wannan ci gaba mai dawama sai an yi abu uku shine sai an inganta zaman jama'a ta fannin a ɗauki al'adu na ƙwarai na ƙasanmu kuma a yi watsi da miyagun al'adu wanda suke hana mu ci gaba sa'an nan ta yadda mulki da hukumar ƙasai su ma ya zanto an girka su ba kan bambancin ƙabila ba ba kan bambancin addini ba ba kan bambancin jiha ba amma sai dai bisa nagarta kowa mun isa gabas cin ƙasa kwamin ɗin karkara na Ngel da na Fulatari cikin yankin Difa na cikin shirye-shiryen gudanar da babban taro aji na biyu na tsakanin komin da komin da zai gudana gobe a Ingel bayan wanda aka wanda ya wakana a Fulatari shekarar bara. Jigon tattaunawar a bana shine kulawa da albarkatu. Sale Ili Ali magajin garin Fulatari ɗaya daga cikin masu shirya da taron ya mana bayani kamar haka. Za mu yi zancen zaman lahiya a cikin kominikinmu mai a cikin ƙasar Nijar. A wannan muhawara an gayyaci dukkan saraken gargajiya na ƙasar Difa. Mu kuma a wannan taro akwai ma'aikatan gwamnati wanda suke kama muna su za su zo kowane a bisa fannin shi ya ba da bayani ya ne abubuwan suke forum kin kaman game da tattalin arzikin yanayin daji wanda muke cewa gandun daji in ka ɗauki rijiyo in ka ɗauki ciyawa bisan shi matsalolin wanda mutane suke fuskanta kuma menene gwamnati ya ce bisan shi doka ta ce kuma ya ne za a yi shawara a zo a kawo zaman lahiya bisan shi kuma da magana sace ta da suke kawowa matsala wani bi ana ɓadda rayukan mutane daga gabas mu isa arewacin ƙasa A fadar mai martaba sarkin abzin ajiye ne a hukumce aka saka usul ɗin soma gyare-gyaren gidaje guda ɗari da ke cikin tsohon birnin Agades bisa tallafin kwamitin cigaban al'umma na ƙasa da ƙasa CESP tare da haɗin gwiwar asusun fidisiyar na ƙungiyar ƙasashen Turai. Abubakar Ajowal mataimakin farko na magajin garin kwamin ɗin Agades ɗauke da ƙarin bayani. La Gundumar da'irar Agades ta shiga a cikin cikin shirin sunayen wajajen da aka keɓe na kayayyakin tarihi na hukumar UNESCO. Wannan babban abin alfahari ne ga jihar da ma gundumar. A cikin wannan hanyar ne aka mika waɗansu takardu zuwa ga kwamiti na duniya da ke kula da ci gaba tare da tallafin ƙungiyar tarayyar Turai a yau wannan shirin ya tabbata inda aka zaɓi unguwanni biyu da suka haɗa da unguwar Umatanagat da Umana da Falla. A cikin waɗannan unguwanni mutane biyu ne aka zaɓi gidaje ɗari da za a yi wa gyaran fuska a cikin tsarin tanadin kayayyakin tarihi na al'adunmu. A gaida Muhammadu Mutari da fassara. mu tattako mu iso a yankin doso dangance da jerin gwanon nuna rishin yarda bisa ga hawan farashin niƙa a tawa da matan dogon dutse masu sana'ar man gujiya suka yi ranar litinin sha biyu ga watan fabrairu shugaban gundumar dogon dutse ya girka wani kwamiti na samun fita daga matsalar musaurari hajiya bunu mai rina shugaban mata masu sana'ar man gujiya a dogon dutse mun yi zaman taro tare da filifi sai yau mun ka koma da mun ka koma dibite yakubu ya taho tun daga kwanon haci sai daga kwanon wake sai daga kwanon bako har da bahuhuwan haci da manoni to mu ko kyan mai da an ka kai yakubu ya ce to ku yanzu kamar kaka kuka so mun ka ce ku tambaye su an ka tambaye su sun ka ce to su dai yanzu in dai ba awo aka yi ba su dai ba sai to sai mata sun ka ce a'a mu ba musu awo yanzu abin da mun ka so dai a faɗa mana kuɗin bahu sun ka ce su dai sai an awo muna nan cikin nazari zanga zanga ta fari dai muna son mu ai muna nasiha da dai abin ga na talauci na masu masin suna kuka da ƙarin wuta su rage mana ɗan kaɗan wani ba shi sai da wani. A fuskar wasannin motsa jiki, jiya ne a birnin Abuja kasar Cote d'Ivoire aka soma gasar kwallon kafa na kofin mata. wanda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nafiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta shirya Barewu Legazel na ƙasar Nijar, Italon na ƙasar Burkina Faso sun fatattaka su da ci biyar da ɗaya. Gobe Juma'a, Legazel za su fafata da 'yan Ghana. Wani dalilai suka kawo waga razana ga tawagar ɗin 'yan Gazel? Ali Mamadu Baje, kocin tawagar, ya yi wasu mana Madu bayani. Euh, da farko dai wannan ya samo asali ne daga rashin bin ka'idodin wasa, inda kwata-kwata muka fice daga tsakiyar hili, sannan mun tabka kurakurai da dama. Akwai 'yan wasan da su gane yadda muke tafiyar da wasan mu ba. Mu ne muka sawa kanmu kwallo biyu a raga a cikin rabin lokaci na farko. A cikin rabin lokaci na biyu, 'yan wasa biyu suka shi rauni. Tilas ne waje da su, abin da ya kara karya gwiwar ƙungiyata. Dangane da karawa ta biyu da zamu yi da Ghana, tilas 'yan wasa sun tsaya sosai a tsakiyar hili domin hana wa 'yan wasan na Ghana ku motsa masu kare ragar mu a sauƙaƙe. Akan wannan aiki ne za mu mai da hankali a maraicen yau, tare da fatan za su ganewa kuma su kare kansu kamar yadda ya kamata a yayin wannan karawa ta biyu. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Kamar sauran kwamin na ƙasar Nijar, kwamin ɗin Uru Gelajo na fuskantar matsaloli da dama. Domin fayyace wa'annan matsaloli, abokin aikinmu Mamudu Shaibu ya firanta da magajin kwamin ɗin ta Gelajo Ahmadu Sumana Sanda. Mutari Muhammadu fassara mana bayanin muji. Euh, Muna da matsaloli da farko a fannin hanyoyi tunda hanya ɗaya ce tal gare mu ta shangagari da ke ratsa gundumar, kuma hanyar an yi ta ne tun a shekara tamanin, sannan hanyar ta lalace kwata-kwata. Tana kawo wa shama'a wahalhalu wajen tafiye-tafiyensu, musamman ma a lokacin damina. Sannan a fannin samar da tsabtattun ruwan sha, wannan gundumar tamu tana shimfiɗe ne da dutse da ke ƙasa, don haka akwai wahalar kai da igiyar ruwa. Gundumar a yau ta ƙumshi rijiyoyi 61, cikinsu 28 ne suka lalace, waɗanda suna buƙatar a gyara su. Sannan kuma gundumar tamu tana da gidajen asibitoci biyu na ajin farko da aji na biyu da ma gidajen shan magunguna goma sha uku. Inda waɗannan gidajen shan magunguna ba sa wadatar jama'a saboda a wajen ne ake samun cinkoson marasa lafiya. Sannan a wani karo babu isassun kayan aiki ko magunguna ko ma ƙarancin ma'aikata. Sannan a fuskar makarantun boko muna da matsaloli na rashin isassun ajujuwan ɗaukar karatu saboda tun a shekara dubu da goma sha uku zuwa 2017 gundumar bata amfana da ko ɗakin ɗaukar karatu ɗaya ba daga gwamnati. Kawai wani ɗakin ɗaukar karatu ɗaya ne ya kamata a gina, shi ma aka samu kuskure saboda wanda aka baiwa kwangilar har ya fara gina ɗakuna uku sai aka gano wata gunduma ce ta makwabta ya kamata a ginawa sai aikin ya tsaya. Kenan tun a shekara 2015 aikin yana nan ba a ƙarasa shi ba. Donc, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le local est là inachevé. masauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin mustapha bamban sani da ya sa ido ya daidaita shirin railatu sumana editan maraicen yau da kuma wato hassan tawai wanda ya daidaita seti kuka ji mu yanda ya kamata anan ni muhammad gungu dantani dan badan da arlit ke muku sallama sai ku tarbi habibu garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya.